matasa barkan ku da war haka barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin shirin mu hada fada kenan tare da ni Fanta Shamsu da kuma Abdulkader Tambiano akan inji. Le thème du jour c'est la consommation de stupéfiants chez les jeunes filles. Qu'est-ce qui justifie cela? Wato yau shirin namu ya karkata ne akan shaye-shayen miyagun kwayoyi a nan Nijar musamman ma a wajen 'ya'ya mata. Selon le ministre porte-parole du gouvernement Tijani Abdulkadiri lors d'une conférence de presse en janvier 2022 à Niamey, il dit, je cite, l'Office central de répression du du trafic illicite des stupéfiants au Critis a saisi un cumul de drogue estimé à plus de 93 milliards de francs CFA entre 2015 et janvier 2022. Miyagun kwayoyi ne kala-kala wanda kowace jaha suna da nasu lakani wanda matasa ke musu. Hatta shishar nan da matasa ke sha a cikinta akan sanya wasu kwayoyi ta nan ma ne yawancin 'ya'ya matan ke fadawa cikin irin wannan mugun halin. Duk da yake ita kanta shishar ma an hana sayar da ita a nan niger tun shekara ta 2017. Abu ne kuma wanda an lura da ya so mace wuri sosai da no society. Idan kuna bibiyar labarun studio Kalangu ba da jimawa ba a cikin shirye-shiryen labarun matasa, mun kawo wannan zancen da yadda yake kamari a jihar Agadez, a garin Gegime da ke jihar Difa, a jihar Tilaberi de Alors que selon le rapport mondial sur la consommation de la drogue, publié en juin 2022 par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, ONU-DC, la production, le trafic et l'abus de drogues et de substances illicites posent des problèmes de de santé publique, de développement et aussi de sécurité a tous les pays du monde entier. Shi shan kwaya yana daga cikin miyagun halaye waɗanda a da can an fi sanin su wajen kangararrun samari, amma yanzu an ce 'yan mata su ne suke ɗaukan wannan muguwar tabi'ar. To me ke kawo hakan? Ina nauyin da ya rataya akan iyaye? Me ke faruwa ne a cikin al'umma? Ga waɗannan tambayoyin ne za mu yi ƙoƙarin kawo muku amsoshi a cikin wannan shirin namu tare da manyan baƙinmu na yau a cikin mintuna talatin da biyar kenan da shirin namu yake ɗauka. Masauraran yau a cikin fadar ta muna tare da manyan baƙi da Jean qui ont bien voulu répondre à notre invitation, wanda suka hito daga kungiyoyi daban-daban na matasa. Kafin dai mu tsundama a cikin wannan shirin namu, mun tattaro muku wasu ra'ayyuka na 'yan mata wanda suke a cikin wannan halin bar dai mu saurare su. Saboda tun ban na so har ya kai ma in ban samu ba zan ta in shiga wani yanayi irin maza suka min magana wannan kawai ban san lokacin da zan bi su ba ya kai da har wani doke doke dai in dai ni duk yanda zan yi dai in samu in sha shi sai na yi in na sha kawai sai in ji komi normal ne. Ni dai abin da yasa nake shan gumi a gida an daga na sha gumi nan komi sai sai in ji na manta da shi in na sha shi sai in ji ina cikin caji ina zuwa fada ina shan shisha ina a wuni ma ina iya sha so biyu so uku ban sha shi kuma ban jin daɗin rayuwa in na sha ina ji jikina ƙarfi dai nika ji ciki kuma abin da na ga dama ne zan bai daidai ba da na sha giya ya sa na mun kai hada sai mun kai ta yanke yanken juna jikina duk an yanke shi To kun dai tsokacin da suka yi mana dangane da wannan halin da suke ciki. Dalilai ne dai kala-kala kamar yadda kuka ji suka bayyana mana da bakin su. Eh sunana eh, Lawal da Musa Halilu. An yi na da Jil. To kenan ni na assistant administrative na an shudin. Kenan mu ma duk abun da ya shafi matasa cikin da muke yaki. Eh gan nake yau eh, a Afirka dai kusan kashi hamsin ko fiye da haka nan ma matasa ne. Kenan mu sa'an da muka samu arzikin namu shine matasa. To yau gan nake eh, kuma mata hammace ma ta shiga kuma irin wanga halin kuma eh muna da al'adunmu al'adun namu ma yau akwai kunya a ce an ga mace ga kinan da hijabi kin je kina shan shisha bai kamata ba tun wani ga takura ne a ci abun baka same shi ba baka jin daɗi baka yi zama a takura ne mana kuma wai da kudin ka zaka tai kana san mutuwa kuma kana kashe rayuwa kana ga kana ya kamata a ce ka rayu ga kai shekara 70 shekara 80 amma kana ta rage ma kanka wani kashe kanka ne kake nan ga yin wannan ba Allah ke kashe ka to in ka dawo wajen Allah ba baka san lahin ke gare ka ba bai kamata ba assalamu alaikum wa wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh da na abdul majid Gwanda Kure representant ne na ONG La Voix du Numer kungiya wannan ta mata masu tahiya cikin wanga yanayi na kula da yara mata da maza sama abar shaharka da lankan juvenal harka shaye da komi da komi ta ne wanda dama mu kungiyar mu tana intervenir saman abin shaharka wanga abubuwan in kun saurari magana da waɗanga sun kai akwai wata ce ita tana shashaye ne saboda gidansu an tsane su to muna so mu ji hankalin mutane uwaye da ubanni in kuna sa ɗan ga jiki wani abin ba su iya yin ta ce ta kuma shashaye ne saboda gidansu an tsane ta in mutum na abu wanda bai da kyau kamata yi a kira shi a ta shiga hanya a nuna mai wannan abin duniya ba tsone ba tsangwama ba ba tsangwama ba ba in kana mu yaro na abu kana mai hoda kana ƙara tunza shi je ƙarin wani abu wanda ba shi ba ka su tuɗiya mace je réponds au nom de Boubacar Saleh Abdelkader. Je suis étudiant en deuxième année de master au département de sociologie. Tout d'abord, je remercie Studio Kalangu pour l'occasion qui vient de nous être offerte. Ce que j'aimerais dire, euh, c'est de dire qu'en réalité, il faut considérer ces jeunes filles-là comme des victimes, en ce sens qu'elles sont en train d'être victimes du comportement de notre société. Aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas seul de savoir que si on se retrouve dans une situation où des petites filles se mettent à consommer des stupéfiants, c'est justement parce que quelque part notre société est en train de faillir en ce qui concerne d'abord son contrôle, d'abord la socialisation, parce que euh, l'un des rôles principal de la société, c'est de socialiser les jeunes, c'est de les éduquer, de les permettre d'être des citoyens modèles pour pouvoir intégrer la société si nous retournons un peu derrière dans l'histoire, vous allez comprendre facilement avec moi que dans la société, les anciens sont les parents de tous les jeunes. Un, ancien, même s'il n'est pas ton père ou ta mère biologique, peut te voir faire des choses qui sont pas normales. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir que cela tend à disparaître. Nous tendons vers un individualisme qui ne dit pas son nom. Chacun se cherche uniquement de son enfant qu'il n'arrive même pas aussi eh, à cadrer. En plus de cela, il faut apporter l'influence, la mauvaise influence. Tout à l'heure, quand je viens d'écouter ces filles-là, une d'entre elles disait que c'est à cause de l'influence de ses amis. À cause de l'influence de ses amis, en ce sens qu'aujourd'hui, elles sont en train d'être agressées de partout. Il y a l'influence, il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux qui normalisent la prise de ces stupéfiants-là. Et lorsque toutes ces, agressions-là sont en train d'être conduites vers nos jeunes filles et que nous n'avons pas de mécanismes pour leur permettre de se sauver, elles ne peuvent qu'être des victimes et se mettre dans la consommation de ces stupéfiants-là. Merci beaucoup, Abdul Kader. Assalamu Eh, sunana amina salifu habu kamar abokina jil da cikin eh, abin asusiyasun guda muke aiki eh, ni abin da zan cewa shine da yawanci abin da ke kawo wanga abin kamar yadda kuka ji sangoma da rashin jawo iya ne a jiki uwaye paske yau in ɗanka yana a jikinka abubuwa da yawa na nan da saboda tsoron kama yana hana shi ya shiga cikin abin amma kun saki yara ba a gwada musu so ba a jawo su jiki ba a tattauna da su wannan bai da kyau wannan bai da kyau wannan bai kamata a yi shi ba har yara su kai suna hita waje suna ɗaukar shisha har su wuce ga shisha suna shan giya suna shan kwayoyi mugayen kwayoyi eh, wannan bai kamata ba kuma bai yi ba uwaye ku ne gatonmu ku ne komai namu in ka jawo mu a jiki kuka nuna mama hanya tun muna yara tun muna kanana basu aka ce tarbiya tun kana karami kake tasowa da shi basu yanzu ka fara tasowa an sake ka sakaka kana zuwa ekol kana dawowa daga yawanci ma ekol ma ake dauka mun hito daga ekol ko kuma ba a karatu mun wuce wata eh, waka ta jaka wata abin ka ta jaka zo mu ta fada zo mu tai kaza zo mu tai kaza a wannan bai komai ai sha muna bai komai sanu sanu haka kuma kana shaye shaye amma ana kula kwatanta mata ba da wannan bai dace ana kula ana kula da ka ana nuna maka ana hana ka kuma bin mugayen kawaye paske da su ma mugayen kawaye suke ja masu kamar da yadda ta faɗa cikin bala sauran kuma wai a gida ma wai saboda sanarka imaginez-vous a ce gida an sane ka haka koma abin yana so samu ka haka ka hita waje kana ɗauka abubuwan da za su kawo maka da hankali za su kawo maka da tunani wai kai dan ka ji sassauci cikin ranka wannan ai ku da kan kun san da cewa bai kamata ba jan su ne ƙasa su ne ƙasa saboda su ne manyan gobe ƙasa za ta gyaru da su ne ƙasa za ta gyaru assalamu alaikum sunana mamam alimatu sadiya cikin kungiya association anjin nake cikin sokacin da na ji eh wadansu kuwa a eh, iyayensu a gida ba su san wai yaransu na irin wannan arima don iyaye ba su fita da su to wadansu kuma iyayensu sun sani amma suna hana su saboda bin mungwaye kawaye ko su faɗa su a ciki laihin nawa ne ne a nan wurin laihin na iyaye ne don ka gani danka yana bi wanda bai kamata ba ya kamata ka kiyaye shi don yau wani daban ya zo gandanka yana yamuwa bai kamata ba kai za zaga ba yaro za an ce ba tarbiyyar da shi ba daga gida to saboda shi ya kamata abun shaye-shayen nan balanta na mata ke da wata rana za ki tarbiyyatar da yaki ko dan kina yin wannan halin. Assalamu alaikum, moi je réponds au nom de Bourem Garba je suis aussi membre de plusieurs associations et ONG. Et très malheureusement et très dommage, comme mon cher a eu à le dire, c'est notre société qui a failli Jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir une fille, moins de 15 ans, qui va se permettre d'aller payer. Bon, la cigarette, la chicha, ça c'est petit. Aujourd'hui, c'est la drogue. Hein. J'ai vu des cas pareils. C'est-à-dire vis-à-vis, je suis là devant moi, tu vas voir la fille de moins de 15 ans qui vient payer de la drogue. Très malheureusement, vous demandez à la fille là, qu'est-ce qui l'amène à, consommer. consommer la drogue Elle n'a rien à te dire que c'est parce que je n'ai pas de travail, parce que je n'ai rien à faire, ou bien souvent parce que je suis maltraité à la maison, parce que la société, parce que, parce que, parce que, parce que. Mais vous, à votre avis, à qui la faute La faute incombe à tout le monde, à commencer par les parents surtout ceux qui nous encadrent à l'école. Aujourd'hui, c'est devant les écoles, on vend, la drogue. Retournons 5 ans, 6 ans en arrière, il n'y avait pas même la cigarette. rarement tu vas voir un enfant consommer de la cigarette. Café gaba studio Fili avec euh, leur rubrique euh, Rose. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Amis jeunes ravis de vous retrouvez encore dans cet espace rose du studio Kalangu. On se parfume bien dans notre espace beauté avec moi, Bibi. Et on mange bien avec moi, Fanta. En cuisine, on découvrira plein de façons de profiter du gingembre. Dans l'espace beauté de ce samedi, on se parfume bien, au bon endroit et de la bonne manière. À vos parfums, Conseil numéro 1. Vous devez vous assurer de connaître la concentration de votre parfum afin de savoir quelle quantité en mettre. D'une eau de toilette à une eau de parfum, la quantité à vaporiser sera un effet complètement différente. Une eau de toilette est bien moins concentrée qu'une eau de parfum donc sa tenue risque d'être moins longue. Vous pourrez aussi être plus généreux sur les quantités à vous reparfumer au cours de la journée. Pour une eau de parfum, trois pulvérisations suffisent en général pour tenir toute la journée, sauf s'il s'agit de parfums très frais, genre agrumes, qui sont en général plus volatiles. Enfin, concernant les extraits de parfum, allez-y avec parcimonie. Ils sont tellement concentrés qu'une seule goutte suffire et peut parfois donner lieu à une fragrance faux pas. Passons à présent à notre conseil numéro 2. Ayez la main légère. Vous l'aurez compris, il est inutile de mettre des tonnes et des tonnes vous allez juste réussir à faire éternuer votre voisin dans le taxi sans aucune garantie que votre parfum tienne jusqu'au soir. Le parfum, c'est un petit luxe en bouteille. Alors si on peut éviter d'en gaspiller, tant mieux. Pour obtenir un maximum de magie avec un minimum de parfum, il suffit de vaporiser votre fragrance à environ 10 à 20 cm de votre peau. Demain, dans la rubrique rose du dimanche, on verra quels sont les endroits sur le corps à privilégier pour vraiment euh, profiter de notre parfum euh, jusqu'au soir. Coucou les amis, bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques usages que l'on peut faire du gingembre en cuisine. S'il est connu dans de nombreux pays pour ses effets aphrodisiaques et aussi en médecine traditionnelle pour soulager différents maux, le gingembre est aussi un excellent allié en cuisine. Il peut être utilisé dans les sauces, dans les thés et tisanes, mais aussi il rehausse le goût de plusieurs types de boissons. Dans les sauces, dans une sauce tomate ou sauce rouge comme on le dit par ici, le gingembre apporte un goût esquis et raffiné sans trop pimenter la sauce. Moudre un petit morceau de gingembre ou beaucoup selon la quantité de la sauce et l'ajouter pendant la friture des ingrédients au début ou carrément à la fin avant d'éteindre le fait de cuisson. Mais l'idéal selon mon expérience personnelle serait de frire l'ail et le gingembre dans l'huile de cuisson avant d'ajouter tout ingrédient et procéder à la préparation normale. Cela va permettre à l'odeur et au goût du gingembre de se coller à toute la préparation. Dans les thés et tisanes, vous pouvez par exemple moudre ou hacher grossièrement du gingembre et l'ajouter à votre thé déjà préparé ou encore préparer une tisane à base de gingembre spécialement. Pour cela, faites bouillir un peu de gingembre, filtrez si vous voulez, et ajoutez un peu de jus de citron, de la cardamome et du miel. Ceci est très bien pour la gorge et les petits Et pour terminer, je partage avec vous cette recette assez populaire par ici, le jus de gingembre que vous connaissez sûrement sous le nom de lemhari. Pour cela, il vous faut du gingembre, une belle quantité selon vos besoins, de l'ananas, la peau y compris, du citron, de la menthe bien fraîche et de l'essence de vanille. C'est facultatif. Commencez par bouillir la peau de l'ananas et laissez refroidir. Filtrez et ajoutez le gingembre, l'ananas, et la menthe préalablement mixée Bien mélanger le tout puis filtrer. Pour terminer, ajoutez un peu d'essence de vanille et du sucre bien évidemment selon votre goût. Bonne dégustation. C'est tout pour aujourd'hui amis jeunes. On se dit à demain pour encore plus d'astuces parfumées et épicées. Well, I don't mean to brag, my vibe is attractive. You say you still loving me globally. You want me horizontally. Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Inda yau a nan filin de qui kusa ga studio Kalangu, muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in mu na wato la consommation de stupéfiants chez les jeunes filles et qu'est-ce qui justifie cela. Nan wurin na tambaye su su duka sun ce yawanci la faute aux parents. Jil ku a ganin mun ce laifin iyaye ne yafi yawa. Wanne irin laifi ne wannan? Mm, kun san eh, uwayen zamani. Tun na zamani zan cewa ba na da ba son da ya musu yawa yau sai ku ga mutum yana son dan nashi fiye da ma ran nashi ma sai ya sa yau dan nashi sai ga kawai tute farmi duk abin da ya yi kawai daidai ne a da mu yadda muka sani gida ma bulala ke kawowa a rataya garmuwa yau babba in kanan ka yayi laihi sai ka kama shi ka zane shi kuma in baban ya zo kuma in kace kuma ka zane shi kuma sai baban mai a kama shi kuma ka ba shi kashi kuma amma yanzu duk wannan abubuwan babu shi yar ba san kashi ba yaro sai ya hita ya ta yayi yawon shi dawo yanda yake so abokan shi sai su zo cikin gida ba a san abokan wani irin abokai bane ba parce akwai wata abin ga emission da na saurara kewa suka yi eh, wani matashi duk sahayan Allah baban nashi ka goma ke bashi kudin kari yaron dakin nashi ma AC ke da kwai yanzu yaron ashe in ya hita da jika goma nan ko ya kashe ma bai huce kashe jika kudin abinci saura kusan jikatar a shi ta yake na sayan kwayoyi yanzu sai ya zo dakin nashi tare da abokan nashi nan suke sha su sashi shan su sha komai na wurin kuma ba wani nashi bai tabbu dakin bai kontrole parce que shi son dan nashi ne ya kai da ya kai ko yarda ko yarda so ne wannan ko yarda so ne parce que kana son dan ka yanzu to imagine yaro karamin dan sai kana ba shi ka goma shi ka goma duk sahin Allah ya wata ran sai ya tai zai san abun inda ake suna cikin daba sai polis suka rihe su suka sauka saman su aka kama yaron da aka kama shi yanzu aka ce dan wane ne aka kira baban nashi shi zo baban da shi port na polis suka ta har dakin yaron ba suka buda cikin sak in shashin ya sauka daga ikwal cikin sakin yake sa abubuwan nan ya shiga da kan shi portparol din sai yake mai to kaga laihi ne kuskure kuke nan gai yaro yau kai ka aye shi ka so baka so ba yau bayyuwa jinin ka ne ho bayyuwa cewa jinin naka ya haikarin ka bayyuwa kenan gan nake uwayen son dan nan kai sa mu mance da al'adunmu yau mu muna da al'adu kuma Niger inga kuma da tarbiyyar da aka muna alhamdulillah gani nake yanzu uwayen zamanin tarbiyyar da suke yi bai kamata ba sai mu gyara amina kina son ki kara wani abu na ga bakin ki yana motsi tun ɗazu jil yake hudi yana cewa eh, kamar son da ne ni cewa zan yi hada yadda tunda kana ganin ka yadda da danka fiye da yadda ba a zato kamar ba iya yin abin da bai da kyau sai ka ba shi yadda Eh, kana ganin cewa bai kai sai ka wani kula da shi ko kuma ka sa mashi progression ko kuma ka ce duk abin da yake ka sa mashi ido ya ga kamar kamar baka yarda da shi ba ne sai ka cale shi sakaka yana yi abin da ya ga dama kuma imagine fu kama ka dauki karamin yaro ka bashi jika goma mi kace ya saye da shi mi kace ya yi da shi wannan batawa ne ma kowace sahiya eh mana shakki shuk ana baka jika goma yau kaga su mi za ka yi da shi an ce maka saye kaza kana saye mana duk da kuɗin kullum ko ka kashe yau kuma gobe an baka ya kamata a ba yaro daidai a ba yaro daidai kuɗin da zai iya son da shi kamar yadda in ya ci a zai iya sayan amincin da zai ishe shi ya ci ya koshi amma ba a ba shi da suka fi karfin shi ba suke yawo a ba shi kago ma mi kace ta yayi bai da wayan tarawa balle kace tarawa zai yi arziki kenan ka ce in bayan ya koshi sai abin da yake su suna ganin kamar gata ne suke ma iya alauki ba gata ne suke musu bata su ne suke nan gari Abdelkader kun ci abin da Amina ta ce où se situe en fait la responsabilité des parents selon euh, merci beaucoup je crois que la responsabilité des parents a été suffisamment étayée et comme ils l'ont tous dit les parents ont malheureusement démissionné de leur rôle. Leur rôle principal, comme je l'avais dit, qui est l'éducation des enfants. Les parents ont démissionné en ce sens que les parents estiment que, bon, moi, j'ai même pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de ma famille. Pourquoi je vais me mettre encore à courir derrière des enfants les enfants, vous les, les parents les inscrivent à l'école. Rares sont les parents qui, pendant une année, peuvent prendre le temps de faire un tour de l'établissement de l'enfant pour voir qu'est-ce que l'enfant fait réellement. Tu ne suis pas ton enfant à l'école. À la maison, tu n'as pas le temps parce que tu te dis, tu dois chercher quelque chose à le nourrir. Tu n'as pas le temps de le surveiller. Alors, je me demande bien quand est-ce que tu auras le temps de contrôler ton enfant là. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en dehors de la responsabilité des parents, il faut aussi voir la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les parents qui ont cette responsabilité-là. L'État aussi a la responsabilité de protéger nos mœurs. Parce que si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce que notre société est en train de faire face à une crise de mœurs. Vous regardez à la télévision, chaque fois, il n'y a que des images obscènes qu'on passe. Il n'y a que des films qui montre pratiquement tout à l'enfant qu'on passe à la télévision. Alors que l'État, si l'État veut, il a les moyens et même Et même dans ces films, il y a ce qu'on appelle la signalétique qui n'est pas tellement respectée. Voilà, effectivement. Donc à travers ces films et ces réseaux sociaux-là, l'État est en train de favoriser parce que quand il a les moyens d'empêcher, il refuse d'empêcher, il favorise. En dehors de ça, beaucoup l'ont dit, la jeunesse est notre force, c'est notre plus grande richesse, mais aussi c'est notre plus grand danger quand la jeunesse est mal occupée. Mhm. C'est pourquoi l'État a encore l'obligation d'occuper les jeunes. Occuper les jeunes comment Ceux qui ne peuvent pas continuer d'aller à l'école, l'État a l'obligation de les récupérer à travers des activités génératrices des revenus, à travers des associations comme ça. Parce que très souvent, c'est lorsque l'enfant est abandonné à lui seul, à lui-même, qu'il peut s'aventurer dans ce genre de choses-là. Mais lorsque tu es occupé, tu as un travail à faire, tu as des amis, des associations dans lesquelles tu peux t'exprimer librement, où on peut te dire voilà ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bon à faire, facilement tu peux te retrouver. Abdul Majid, shan miyagun kwayoyin nan wani irin sakamako yake iya kawo a cikin al'umma shan miyagun kwayoyi yana kawo yana sakamako da yawa a cikin al'umma su tuga ɗaya mace saboda ɗaya mace ta lalace kamar kowa ne lalace saboda ita ce uwa uwa babu uwa kenan babu tarbiyya mai kyau kenan shasha na mugayen kwayoyi yana kawo illa babba a cikin society kuma na so ɗaya magana kaɗan saman kan an ka ce matsaloli na uwaye sun mance wani fom babba wani ta kamata a ce sun magana saman kan shi ni yanzu a matsayina na uba na ga ɗana ko ɗiyata na yawo da mugun aboki ba raba su in ka raba su kana ɗanka kana shi zuwa gidanka gobe ɗanka zai je wajen shi baka san me zai tare shi ba kaga wannan an problem vo me yake wancan wanda ba na kware ba ka samu ka jawo shi ka gani an kai ma kana eh kokari na ka ga shi ma wancan abin da yake ya bari mm. ya haka ce shi ɗanka ka raba su ha an ka raba su wallahi wata zai yi revolte ko wala dan ka ma ta yaushe wurin shi ba sai mm. za su yi ba a ba idon ka ba kenan fo me ga dan ka da abokan da ba na kware ba in kana iyawa ka shiga oyan wancan ku su shi ma yaro ka gan shi ka sibilin shi kwanta musu hana suka doka ba hanya ce mai kyawu ba kun ji kun ji ga kwanta ko ka jawo shi ga jiki shi ma ka rika nuna mishi ka doke shi kamar dan ka nuna mishi hana dauko ba hanya ce mai kyawu ba wannan hanya makura ce ba ta kai su ga runduban mai kyawu sannan kuma kun tambaya san maka abin shayi illa na ɗaya mu ga jikin mu ko a musulunce shayi shayi bai da kyawu mem da na fatkin religion ba inda aka permita shayi shayi. na ɗaya ga jikin mu ma ko da lahiyar mu don menene ya kamata a ce mutum ya ibitin shayi shayi kuma kudan muna cikin uwanmu ka shashaye kowa tsana za shi kun ga wannan ai ba abin bane ba an ka cikin fami ko cikin abokanka baka jin daɗi masu jina su bari su da hanya mai kyau wannan ba hanya ce mai doriya ba hanya ce lala hanya wadda inda ka tai ba a makallon mutumin kwarai ba a makallon yaro na tarbiyya ba ka samu mahali na kwarai ba ka samu kuma zama cikin mutane na kwarai merci beaucoup abdulmajid c'est parti donc pour la pause musicale les amis yau za mu shakata da wannan faifan na kitari mai lakani da aye kenan oh, oh. Kitari. Ah, ah, yeah. Negritude Record. Ayoki aminche, irekeza muya oraiwa. Amana mukai, kuma muntabatara daita. Yau auramu, muadu zuciya. Yau auramu, zuciya ta da farin ciki yau mu haɗu rayuwa yau mu haɗu rayuwa kenan sunan faifan nan da kuka saurara yan uwa matasa bayan mun huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗu a fada akan maudu'in mu na wato shaye-shayen miyagun kwayoyi musamman wajen 'ya'ya mata don mu tantance dalilan da ke kawo hakan. Hassan donc je reviens vers vous. Les conséquences de la consommation de stupéfiants illicites chez les jeunes filles, est-ce qu'elles sont déjà visibles dans notre société? à votre avis Les conséquences sont visibles. Dimanche passé, j'étais avec un parent. On a croisé sa fille dans la voiture de sa maman. La fille avait un paquet de cigarettes dans sa main. Dès que tu vois la fille, ses yeux te prouvent que déjà elle a consommé. Non seulement le papa n'a pas su qu'elle est sortie avec euh, la voiture, le véhicule de sa, de sa maman. Et en plus, il a surpris sa fille avec de la cigarette. Voilà, le monsieur a failli faire crise. Il avait du mal à parler. Il a fait fait, ça c'est plus qu'une conséquence et c'est dommage. C'est-à-dire la responsabilité elle est vraiment partagée. Il n'y a pas que les parents. bayani saman kan conséquence inda shaye-shaye su tuna da mata Abin da ka so mutane su gane ko in ce yara su gane matasa da mu da warin mu shaye na ɗaya mace a karshe mutum ke zama. Mahi yawan su ne ke ƙada gidan karuwa wasu. Wasu kuma su bi duniya kuma ko cikin unguwa kina shaye-shaye ba ki samun miji wanda zai zuwa ya aure ki Kin ga wannan illa ce babba wadda kamata kannan mu da abokan su gane mata shaye-shaye ba abin kwarai bane ba ga alar da haihuwa in yayi yawa kina iya hauka cewa kina samun rashin lafiya tana yiwa uwayenki ba su da halin da su duka ki an sharji uwayenki shiga cikin matsala dan ki shiga cikin matsala wallahi lolin sha koi da yawa don ba example ko wani da na sani muna kace guda dan yaro kaman 14 zuwa 15 haka ne a wata rana da yaro ya gani hanya da na gan shi yadda ya sai yana mun ah, shes da yake yi na ni ban gane ba abin ya bani tsoro ah, na duba shi na duba shi da yake tambayin wadansu mu ah, abin ban gane ba sai da wani babba ya zo ya ce mai kama ya ce wuce me yasa ya sayar da ni abu ya bani mamaki sai da yanke ce wallahi yaron nan wani abu ne ya sha wani kwaya ne ya sha hankalin shi ya ji bai san me yake dina ga faɗi na ce wayo in ka ga yaro abun ban tausayi eh a ce yaro haka ba wani shekara ba eh rayuwar shi yanzu me zai yi ma rayuwar shi zuwa gaba wallahi bai yi komai to irin abubuwa dai haka ne saboda shi shaye-shaye ba wani abu mai kyau bane yana kawo ma mutum illa illa da yawa wallahi les conséquences sont déjà visibles dans, dans notre société. Il faut, il faut juste faire une petite observation autour de nous, vous allez voir. Aujourd'hui, quand vous prenez euh, pratiquement dans tous les quartiers de Niamey, il y a cette délinquance-là grandissante. Et malheureusement, comme on parle des, petites filles, des filles, la délinquance aujourd'hui, ce n'est pas seulement les hommes, les garçons, malheureusement. Il y a des petites filles, vous allez voir dans pratiquement tous les bandes qu'on arrête, que la police arrête, il y a des filles dedans. Mais une fille qui est lucide, qui n'est pas sous l'emprise des stupéfiants, est-ce que cette fille peut accepter de faire partie d'une bande, d'attirer de, d'attirer des garçons vers des endroits pour se faire attaquer Et tout à l'heure, la fille vient de dire que Souyeyanka Juna, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'ils sont sous l'emprise de ces stupéfiants-là, elles ne peuvent plus se contrôler. Elles ne peuvent plus se contrôler. Aujourd'hui, quand vous prenez les, les, petits garçons, les petits garçons de 15 ans, des filles de 16 ans, qui voient des hommes, hein, des hommes qui sont nettement supérieurs à eux, mais avec des coupes-coupes, des machettes, juste pour prendre ton téléphone, il faut qu'on te coupe ta main, alors que tu es prêt même à donner ton téléphone. Mais ça, là, si ils ne sont pas sous l'emprise des stupéfiants, ils ne vont pas le faire. Donc la conséquence, elle est déjà visible. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons rester un mois où nous aurons une société totalement déréglée. Une société où personne ne sait en réalité ce qui va se passer. Et nous ne sommes tous pas à l'abri. Parce que même si moi j'ai créé les conditions pour bien éduquer mon enfant, pour l'empêcher d'aller vers ces stupéfiants-là, si l'autre ne le fait pas, certainement il va sauter, il va rencontrer l'autre. Donc les conséquences, ils sont déjà visibles, ces conséquences-là. Ce qu'il a lieu de faire, c'est vraiment de réfléchir à des pistes, des solutions pour pouvoir contrecarrer ces Ce qui nous amène à notre dernière question avant de conclure. Euh, Gilles, je veux aller avec vous. Donc, euh, en tant que structure de jeunes, personnes, qu'est-ce que vous faites concrètement ou bien qu'est-ce que vous comptez faire pour atténuer euh, cette situation eh, Comment est eh, mu structure nam en jeu de shi mu do abin da ya ça matasa saman shi intervenir tunda mu mun san da cewa yau matasa kaman sohin ga ta yaya za su yi su bar mu kasa to ya za a yi mu shirya matasan su su mamaye wurin sohin muna gayyata matasa su zo sai mu doki kaman biskan wata masala hakan ga na cikin al'umma sai mu kawo ma'ilmanci wanda shi ya san abun sai ya zo ya yi conference biskan shi zuwa awa uku wa ga in muka yi akwai abun da ake cewa recommendation kenan kamar shawara muke ba gwamnati sai mu ce to gwamnati to kun shi wanga abun da muka yi ga abun matasa suke so ku yi kun muna taya kuma kan tera in kun muna taya wajen matasan gwamnati sun mu ce gwamnati sun yau me ke sa duk yawancin yan mata cikin wannan halin talauci ne yau shi talaka gane ki a shi bai da halin da zai sa diyatta shi cikin eh, kamar rayuwar ta ta yi kyau sai ya bar ta ta je ta yi ta nema da kanta farko ni na ga wata wata uwa nan diyatta ta sai ta zo ta ba uwa jikka hamsin ta ajiye mata jikka saba'in uwa ba ta wata tambayan ta ba wacce na kishi samun kudin to kun ga bai kamata duwan na uban ba to talauci yau kai sa wai uwaye su ga kawai su su rufe ido akan eh, abin da iyayen su ke yi wanda ba na kwarai ba kuma eh, matasan da suka bar makaranta ecole su da kansu ma mun muna recuperan su akwai programin da muka yi lansan biskan informatic koyon computer wata uku muke formation in suka ida sai mu ba su diploma attestation sai mu kai su biskan terrain su yi su yi stage mu da aikin namu dai ta ne za mu shirya matasa ne dan su su gina kasagga ka saga nasu matasa. Na gode sosai Jil. Um, Abdulmajid Kaifa a bangaren ku, wani abubuwa kuke yi ko kuma wani abubuwa kuke ganin za a iya yi don a samu a rage kaifin illolin shansha miyagun kwayoyi? farko na ce muku ni ne representant na orange la vladimir mhm. da cewa sarkin Lejin cikin orange a kungiya ta yara matasa suna intervenir man abin shahaka da lakansu juvenile duk abin shahaka wanka tamude duk wanda ko wani akan gan shasha kuma wanda yasa ya gude bar gida ana jawo shi tunda akwai wani kana harbun da ta yana ta bar sai saboda ba ta da abin da take yi ta kuma shashayi yanzu wani ta su kama musu aka ce laman kakanta ma nan wajen lamar daga an buɗe shago dan dan karami dan ta tsade da ya karatu an ta makaranta ya da shi ma da yawa wanda muke da na kayan su suna kira kowa da kowa ne kini alfoke mai sensibilizm mutane mu kwanta mu shashayen nan mu na harko mu ne za mu samun illa shashaye pumon ina rashin lahata mene ne Avant de clôturer, nous allons accueillir Olivier et sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien ainsi que le week-end. Chers amis de la FADA, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Je suis, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une chronique sur l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. L'accès au financement est un défi majeur pour les jeunes entrepreneurs nigériens. Malgré les nombreux défis auxquels ils sont confrontés, les jeunes entrepreneurs du Niger ont réussi à trouver des solutions innovantes pour financer leurs projets. Des solutions innovantes qui ne les mettent pas à l'abri des défis majeurs auxquels ils sont confrontés. Vous allez vous demander, mais quels sont ces défis Les jeunes entrepreneurs nigériens sont confrontés à des défis importants tels que le manque d'accès au financement, la faible capacité financière, l'absence d'un environnement des affaires favorable et la faible culture entrepreneuriale. Cependant, malgré ces défis, de nombreux jeunes entrepreneurs ont réussi à créer des entreprises rentables et durables l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs nigériens est le manque d'accès aux capitaux. Les banques traditionnelles sont souvent réticentes à accorder des prêts aux jeunes entrepreneurs car ils sont considérés comme étant à risque. De plus, les jeunes entrepreneurs n'ont pas souvent les garanties suffisantes pour obtenir auprès des banques un prêt. Pour remédier à ce problème, de nombreuses organisations ont mis en place des programmes de financement pour les jeunes entrepreneurs à travers des subventions, des fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises, des fonds d'investissement, les jeunes entrepreneurs nigériens réussissent à bâtir des entreprises plus ou moins compétitives. Même si le digital peine à contribuer au financement des entreprises des jeunes, de nombreux jeunes entrepreneurs ont recours au financement participatif ou le crowdfunding, qui leur permet de lever des fonds auprès de nombreuses personnes à travers des plateformes des solutions développées localement permettent également ces types d'opérations. Les jeunes entrepreneurs utilisent également les médias sociaux pour promouvoir leurs produits et services, ce qui leur permet d'attirer l'attention des investisseurs potentiels. Amis auditrices et auditeurs, nous allons nous arrêter là pour notre chronique de ce soir. Rendez-vous demain pour une chronique plus jeune et plus digitale. Et en attendant, ne donnant pas trop d'importance aux problèmes, allons décrocher les étoiles. <laughs> Oli, haka ne yan uwa matasa na muka kawo karshen shirin mu na mu haɗu a fada na bari ta wannan ranar Asabar. Vous étiez en compagnie des jeunes de l'association Un jour puis de l'ONG La Voix d'une Mère. Merci à tous d'être venus kamar yadda suka faɗa shi dai shan miyagun ƙwayoyi ba abu ne mai kyawu ba. Sun fayyace mana illolin su a nan wurin sun kuma nuna waɗanne irin hanyoyi ne za a iya bi domin a samu a rage kaifin illar shan miyagun ƙwayoyi a wajen matasa musamman 'ya'ya mata. Merci à tous de l'avoir TV sai kuma gobe da Allah kai mu ran idda zamu dawo muku da wani sabon shigon amma kafin nan ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalanku.